This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da sahabo imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau kafin ku ji abin da muke da shi ga kanin labarai. A Najeriya wasu mahara da ake kyauta zaton 'yan Boko Haram ne sun kai wa wani ƙauye har ya arewa maso gabashin ƙasar sa kashe akalla mutane 68. manyan hukumomin tsaron amurka sun gargadi 'yan sanda da sauran jama'a cewa su sa ido kan yunkuri da kungiyar isis take yi na jan hankalin mutane da za su shiga kungiyar ta isis a ta intanet sakataren harkokin wajen amurka wadda yake ranga da kasar saudiya ya yi kokarin kwantar wa kasashe da ke yankin kalkawayen amurka hankali dangane da shirin yarjejeniyar nukiliya da iran to kanin labaran kenan bayan labaran duniyan kuma za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta gargadi jami'anta dangane da da yi wa hukumomi karantse za ku ji martanin da 'yan hamayya suke mayarwa a kan wannan gargadi to ina aka kwana ne game da raba katinan zaɓe a najeriya ni katin zaɓe na gaskiya na sai da abina saboda ni siyasar najeriya ban san umarnin ta yan ga da muka zaɓe ga tun ran da muke muna siyasar ga muna yin ta bisa ga ka'ida amma babu wanda ya taɓa zakkuwa ce muna ga naira goma ta arziki to fa to jima'ali kuma za ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki amma duka sai bayan kun sha labarai Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya wasu mahara da ake kyauta zaton mayakan sa kai na kungiyar Boko Haram ne sun kai wa wani ƙauye har ya arewa maso gabashin ƙasar sa kashe akalla mutum 68. Shaidun gani da ido sun ga wakilin muryar Amurka Abdulkarim Haruna cewa mayakan sa kan sun dira kan ƙauyen ne da ake kira Njaba a daren Talata. wata da ake kira aminatu mamadu yar shekaru arba'in da haihuwa a ƙauyen na jaba ta ce maharan sun ƙyale mata amma duk wani namiji hatta yara yan shekaru goma sha biyu sha uku da sha hudu duk an kashe su ta ce mata da suka tsere cikin daji lokacin da yan bindigar suka kawo harin bayan da suka dawo sun ƙida gawarkin mutane 68 dukkansu da harbin bindiga wasu kuma an musu yankan rago amma saboda nisan ƙauyen sai dai ɗauki kwanaki biyu kamin a samu labari a maiduguri babban birnin jihar ta borno mai tazarar kilomita 100 daga wannan ƙauye harin ya kama da wasu irinsu da boko haram ta kai kan wasu garuruwa da ƙauyuka a sassan arewa maso gabashin najeriya tarzoma dai ta karu a yankin bayan da najeriya da chadi da nijar da kamaru suka kaddamar da farmaki da nufin sake kwato yankunan da 'yan bindigar suka kama cikin shekaru biyu da suka wuce jiya alhamis manyan hukumomin tsaron amurka suka gargaɗi 'yan sanda da sauran jama'a cewa su sa ido kan yunkurin da kungiyar isis ke yi na ɗaukar 'yan ta'adda da za su yi mata aiki ta amfani da intanet hukumar da take binciken manyan laifuka ta amurka da ake kira fbi da kuma ma'aikatar tsaron gida ta amurka su ne suka ba da wannan gargadi, wani jami'i ya gaya wa kamfanin dillacin labarai na ƙasar faransa cewa muna ci gaba da damuwa kan yadda kungiyar isis take janyo ra'ayin mutane su shiga kungiyar musamman ta wajen amfani da kafofin sadarwa na zamani saboda haka muke kira ga al'umma su kasa kunne su sa ido kuma su tuntuɓi hukuma da zarar sun ga wani abin da suke shakkarsa jaridar washington post ta buga labarin cewa hukumar fbi ta kama wani saurayi ɗan shekaru goma sha bakwai da haihuwa a wani ƙauyen nan birnin washington kan zargin ya taimakawa wani matashi ta wajen amfani da intanet ya tafi siriya domin ya shiga ƙungiyar isis hukumar ta fbi bata ba da ƙarin bayani kan wannan batu ba a lokacin da aka yi taron koli kan hanyoyin da za a bi a yaƙi tsatsauran ra'ayi cikin watan jiya a nan washington shugaba barack obama ya yi kira ga shugabannin ƙananan hukumomi su rika tuntuɓa da lura da matasa da ba su da ayyukan yi irin waɗannan matasa su ne masu tsatsauran ra'ayi ke aunawa da kwaɗaitawa domin su shiga ƙungiyoyinta. sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda yake ganawa da shugabannin kasashe da suke yankin galfa saudi arabia jiya alhamis ya yi kokari ya kwantar musu da hankali kan yarjejeniyar da ake shirin kullawa game da shirin nukiliyar iran cewa fa amurka ba za ta kauda ido kan take-taken iran a yankin gabas tsakiya ba a daren laraba ne kerry ya isa riyad bayan kwanaki uku yana shawarwari da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif a switzerland da zammarcin mai jadawalin yarjejeniya kan shirin nukiliyar iran ga wadda ake so a cimma kafin nan da 31 ga wannan wata kawayen na amurka yankin gal musamman kasar saudiya tana nuna damuwa cewa yarjejeniyar ba za ta hana iran ci gaba da neman gina makaman nukiliya ba kuma ta damu cewa sassauta takunkumi da aka kakaba a kasar farisar zai sa ta samu sukunin katsalandan cikin harkokin cikin gidan wasu kasashe da suke yankin na saudiya ƙasa wato gabas tsakiya mr kerry ya ga manema labarai a riyar cewa duk da shawarwari da muke da iran kan shirin nukiliyar ta ba za mu kau da kai daga take-taken na iran na wargaza al'amura kasashe kamar su syria da lebanon da iraki da kuma zirin arabia musamman yemen daga bisani mr kerry ya gana da sarki salman na saudiya. to kuna shan labaran nan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman kan rikicin da ake yi a libya bernardino leon ya faɗa jiya alhamis cewa ya hakikance za a iya ci yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin ƙasar masu yaƙi da juna bayan kwana ɗaya da komawa kan teburin shawarwari tsakanin sassan biyu a morocco leon ya ce akwai alamun ƙarfin gwiwa idan kuma ba ita idan kuma ba ita ba ce to lallai ana iya cewa akwai alamun ana iya ƙulla yarjejeniya kuma wannan yana da muhimmancin gaske domin a watan jiya babu alamun ko da haka ma. Mr. Leon da masu shiga tsakani na Majalisar Ɗinkin Duniya sun gana a keɓe da wakilan gwamnatin Libya da kuma na masu tsatsauran ra'ayin Islama waɗanda suka kama Tripoli babban birnin ƙasar suka kafa wata gwamnati a zaman shawarwarin har sau uku da aka gudanar a baya sassan biyu ba su zali ba. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya suna fatan sassan biyu masu gaba da juna za su zauna teburi ɗaya su gudanar da shawarwari a wannan karan a halin da ake ciki kuma zagaye na baya-bayan nan a ƙoƙarin cimma zaman lafiya tsakanin sassan biyu na sudan ta kudu masu gaba da juna komi ya tsaya cak saboda shugaba salva kiir da mataimakinsa rek machar sun kasa cimma daidaito kan sauran mahimman batutuwa da ba su cimma matsaya a kansu ba ƙungiyar raya ƙasashe da suke gabashin afirka da ake kira igad wacce take shiga tsakani a shawarwarin da ake yi a birnin addis ababa na ethiopia ta tsaida jiya alhamis a zaman ranar da sassan biyu za su warware dukkan matsaloli da ke tsakaninsu amma ta ba da bayanin cewa za a ci gaba da shawarwari a yau juma'a labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu buɗe taskar rahotannin namu a birnin tarayya abuja inda rundunar 'yan sandan ƙasar ta fitar da sanarwa tana gargaɗin jami'anta da su kiyaye dokokin aiki ga wakilin nasiru adamu alkaya da ƙarin bayani sufeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ya zargi wasu mutane da ya ce suna zuga ƙananan jami'an 'yan sanda don su yi manyan su bore ko yajin aiki Suleiman Abba a takardar manema labaru ta hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Emmanuel Ojuku ya gargaɗi 'yan sandan da su bi dokokin aikin su sau da kafa don wanda ya taurin kai zai gamu da hukuncin doka. Takardar dai ta ce rundunar za ta ci gaba da kyautata wa ƙananan jami'an 'yan sandan wajen ƙarin girma da alawus amma ba za ta lamunci kan garewa ba. Take dai jigo a adawa Buba Galadima ya ce akwai wata kullalliya a tattare da gargadin. Buge ne ni ana wa gani. Kada wani mutum ya zo ya ce mana dan 'yan sanda sun tafi yajin aiki ba za a yi zaɓe ba to ba su da hurmi a harkar zaɓe. Balle ma har zuwan su yajin aiki ya hana yin zaɓe a ƙasar nan. Yaudara ce a kau da hankalinmu nan a ce ai manyan ma sun ce kar su yi su bijire su yi da sanin manyan domin a ce ba za a yi zaɓe ba. Dole za a yi zaɓe ko ana so ko ba a so ko an ɗauke network ɗin telefon telefon zaben nan fa dole a yi shi. Shin kana faɗan wannan ne saboda baka yadda da shi ganin Suleiman Abba ba ko kana da wani bayani ne da kake da hujjan kare kanka? Sau nawa Jonathan ma da kansa mai gidansu ya faɗi maganar banza ya faɗi wannan yi wannan. Ai da sun ce shi ya faɗa cewa shi bai damu ba a yi amfani da wannan kadiri da me yasa yau suka fito da sanarwa Femi Fani da cewa ba su yadda da amfani da kadiri da ba da yawunwa yake magana. Sai dai dan siyasar PDP mai mulki Ahmad Kandos na ganin takatsantsan din 'yan siyasa na dukkan jam'iyyun ya zama wajibi yana mai cewa masu tada jijiyoyin wuya na shakkar zaɓe ne don cin bulus a neman gwamnatin rikon kwarya. Sai a rusa abun da aka ci gaban da aka na shekaru goma sha shida a rusa su kuma fiye da haka ni bana ba da shawaran haka ina kira da babban murya a yi kokari a zo a yi fito a yi zaɓen nan duk wanda Allah ba mu a bashi. Baka ga yana iya yiwuwa misali in an yi zaben wasu na cewa watakila in dan takarar su bai nasara ba za a yi tashin hankali kamar zai zama maslaha ce ma idan an kawo wata gwamnati ta daidaita halayen mutane kafin a yi zaɓe. A'a to kuma batun maganan wai dan an zaɓe dan takarar wani bai ci ba za a samu matsala ai ma bai taso ba dukkan mu da kake gani babu wanda yake son fitina ba wanda yake son tashin hankali a ce kana gidanka ba ka fita gidanka in aka zo aka ci an fara fitina ai ba san fitina zai kare ba. Wannan zaɓe da ya samu gagarumar rawar jami'an tsaro tsaro da ke nuna sai an samu amincewarsu ne kawai za a iya zaben 28 ga watan nan. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya Haka yake to duk da tabbacin da hukumar zaben Najeriya ta bayar cewa ba shi yiwuwa wani ya yi amfani da katin zaben da ba nasa ba. Bincike na nuni da cewa marasa karfin aljihu suna amfani da shi wajen samun kalaci Wakilin Hassan Umaru Tambuwal ya yi hira da waɗansu a jihar Oyo ga kuma abin da suka shaida masa. To ni katin zaɓe na gaskiya na sai da abina. Saboda muka sai da katin ka? Saboda ni siyasar Najeriya ban san umarnin ta ba ga da muka zaɓe ga tun ran da muke muna siyasar ga muna yin ta bisa ga ka'ida amma babu wanda ya taɓa ce muna ga naira goma ta arziki. Nawa ka sai da katin ka? Naira dubu biyar da sai da abina. To ba ka ganin cewa ka sai da yancin ka? Ai inci na hina gida na don na sai dawa na. Katin eh, kuɗi na sai da katin ta gaskiya. Me yasa ka sai da katin ka? Dan saboda duk sadda ake ana harkokin siyasa babu wanda ya taɓa taimaka min da naira goma. ciniki ba ka ganin cewa yancin kana ka sayar a to yanci na to ni bukata ga na sai naira dubu uku ma an kaban ne sai shi dan ina hasu haka nan dai saboda babu wanda ta taimaka kamin da ko abin da ba a kawo kuma ina ku ina dan Najeriya ina kuma dan kasa kuma an sanna ba ba a sanna ba to ba ka ganin cewa yanzu ba za ka kada kuri'a ba kenan ba za ka zabi ka ba za ka zabi wanda zai maka aiki ba kenan a to na ta yi na ta yi na ta yi ban gane komai shi an bana yanzu har na dauki gara ta ban ko kuma ba zabi to waɗannan naira dubu uku da ka da kati kana ganin za su biya ma bukata to ga sannan dai na biya bukatar rayuwata ko da ba su yi kuma amma dai ga sannan kusan biya bukata na biya bukata ta ko na abai tsana wadata to yanzu ya kake ji da ka da katin ka a ni yanzu komai ban ji ga rayuwata dan saboda duk wanda ne ka so haka na kai ba ka sami katin ka ban samu ba ya akai ka je wurin neman ta na je ma ta haife ban samu ba to me suka ce muku su masu aikin watan hukumar zabe? sun ce mu jira eh, za su ba mu kuma su ba mu ba ya ka sami katin ka eh ba samu ba Ka rijista? Na rijista na farkon nan. Na koma wurin karɓanta an ce bata fito ba an ce in je koma gobe na koma gobe na ba da kawar can tsohuwar an duba an ce bata fito ba. To ka cika ka'idodin da hukumar zaɓe ta tambaye ka? Duk abin da aka ce a tambayin na ba da shi na ba da amma dai wannan urgent ba bata fito ba an ce bata fito ba. To yanzu me hukumar zaɓe ta ce ma kenan? Hukumar zaɓe abin da ta nuna mini cewa ta yi ba ta bata fito ba. To yanzu kenan ba za ka yi zaɓe ba. To haka suka ni kenan. Ya malam ka samu katin zaɓe? eh lallai katin zaben nan ni ban same shi ba saboda ni ina ina adamawa state to wannan tashin hankalin shi ya fidda mu muka wawatse ni kuma gani yau a nan to yanzu gashi zabe ya karato ba ni da katin da na zabe yanzu na rasa cikin halin da yake cikin sa ina son tunanin koda na koma can din ma katin ma koda mun koma wajen mu saboda tashin hankalin da ake faman nan ba da zai mu samu wannan katin to can farko ka kai register can da ina da ina da register na duk abin da ake yi wanda ina ga insha Allah duka ina cikin wayanda suke shi dan ni ma na yi ko komai ga baki daya to ba za ka yi zaɓe ba kenan to lallai ga yadda suka nufi kan ba maganar zaɓe kuma ni ina son zaɓe nan a cikin raina malam ka yi rijista eh na yi rijista kwarai da gaske ka karbi katin zaɓen ka na karbi katin zaɓe. tana nan gare ka tana nan gardau da ta mata ta suna garam to kai za ka sai da katin zaɓen ka ina hannu kanina na na rike na ce kowa bai sai su kowa sai ya zabi wanda ya kaso gare ne ko akwai wanda ya taba ka don ka sai da katin zaɓe? ya to lallai ana tuntuɓa amma dai mu ba mu sai su gaskiya yanzu idan aka baka dubu biyar ko dubu goma ba za ka sai da katin zaben ka ba ko miliyan 20 mai isa shi ta eh, don ɗaya kare mutunci ne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To a gaida Hassan har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe goma sha biyu da kwata na asuba yanzu kuma ga Jumai Ali da shirinmu na gaba. Haka ne, to waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu sai a gyara zama a saurari lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke. Lafiya uwa jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kowa dai ya san cewa akan yi wa majinyaci allura ne domin ya samu sauƙi ko kuma lafiya. To amma ko kun san cewa yawa mutane allura ne ke da alhakin miliyoyin kamuwa da cututtuka a duk shekara? Wannan matsala yana ɗaya daga cikin batutuwan da filin lafiya uwa jiki zai duba. Kafin idan muna da sauran lokaci, ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa. Jummai Alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da kamfen hana ko kuma dakatar da amfani da alluran da suka yi datti da suke da alhakin kamuwa da miliyoyin cututtuka da suke barazana ga rayukan jama'a a duk shekara. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ƙaddamar da wannan sabuwar dabara ce da nufin hana amfani da gurɓataccen allura ta hanyar gabatar da irin allurar da idan aka yi amfani da shi sau ɗaya shi kenan ba za a sake amfani da shi ba. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shanley ce ta aiko mana da wannan rahoto a lokacin da ƙungiyar lafiya ta ƙaddamar da wannan kamfen a headquarter ta da ke birnin Geneva ƙasar Switzerland. ana yi wa mutane allura ne da nufin warkar da cututtuka da kuma ceton rayukansu a galibin lokuta kuma kwalliya kan biya kuɗin sabulu to amma ƙungiyar lafiya ta duniya ta yi shaidin cewa kimamin allura miliyan goma sha shida da ake yi a shekara suna nan kasa mutane da yaɗa munanan cututtuka a saboda amfani da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace. ƙungiyar lafiya ta ce kimamin kashi goma daga cikin ɗari na alluran da ake amfani da su wajen yin rigakafi da ɗurawa mutane jini da kuma waɗanda ake yi domin tsara haihuwa galibi ba su da lahani. To amma matsalar ta danganci saura allura kashi casa'in daga cikin ɗari na magungunan da ake bayarwa ta yi wa mutane alluran su ta jijiyoyi. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce yawancin alluran da ake yi domin jinya ba su zama dole ba domin ana iya maye gurbinsu da magungunan haɗewa. Jami'in da ke lura da sashen muguwar cutar na mai karya garkuwar jiki ta yaƙi da ƙwayoyin cuta, ƙanjamau ko sida, Dr. Gunda Oral Wela ya yi kashedin cewa galibi irin waɗannan alluran suna tattare da lahani kuma su ne suke da alhakin yaɗa munanan cututtuka a duk faɗin duniya. that 1.7 million hepatitis B infections are probably attributable to uh, unsafe injections and more than 300,000 hepatitis C infections. Dr. Wale ya ce sun san cewa kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu masu fama da ciwon hepatitis nauyin ba ko B sun kamu da cutar ne bayan an yi musu allura da alluran da suka gurɓace ko kuma suka lalace. da kuma fiye da mutum dubu ɗari uku waɗanda suka kamu da hepatitis nau'in C ko C a duk shekara. A saboda haka wannan matsala ce da ke ƙara ingiza tsananin bula annobar hepatitis. Ya ce a shekara ta dubu biyu an ƙiyasta cewa kimamin kashi goma daga cikin ɗari na waɗanda suka harbi da ƙanjamau sun kamu da cutar ne a sakamakon allurar da aka yi musu da alluran da ya gurɓace ko ya lalace. A shekara ta 2010 kuma ya ce an ga ragowar wannan matsala zuwa kasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari. Ya ce a fili ne cewa ragowar yawan masu kamuwa da ƙanjamau da aka gani ya faru ne a saboda yakuwar da aka yi ta yi da kuma manufofin da aka ƙaddamar da amfani da su. To amma duk da ci gaban da aka samu, Dr. Wela ya lura da cewa kimanin mutane 33,800 ne ke kamuwa da ƙanjamau a dalilin amfani da gurɓataccen allura ko alluran da ya lalace a duk shekara. Dr. Wele ya ce ana yada cutar ne idan aka yi amfani da alluran da ya gurɓace a jikin fiye da mutum ɗaya. Wannan matsala kuma ta fi kamari ne a ƙasashe masu tasowa. Domin ganin an shawo kan wannan matsala, burin wannan sabuwar dabara ta ƙungiyar lafiya ta duniya da ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙaddamar shine na ganin cewa dukkan ƙasashen duniya sun fara amfani da alluran da za a amfani da shi so ɗaya kurum kan shekara ta 2020 a saboda haka ƙungiyar lafiya ta duniya take kira ga kamfanonin yin allura da su ƙara zage dantse wajen ƙirƙiro irin waɗannan alluran domin ganin an cimma wannan buri. Zan da likito. ci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likitan ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Muhammadu Albakir ɗan Salisu a can akwatin gidan waya 98 guyuk jihar adama a can najeriya to likita yana so ne ya san shin me ke kawo ciwon hangun ne to abin da ke kawo nan ciwon hajiya shine akwai kwayan cuta da suke shiga cikin yawanci ta baki ko wani lokaci irin abubuwa da muke taɓa haka don eh. suka shiga suke sa waɗannan to su waɗannan abin da ke kumburi suke ta gefe duk a gefen baki ƙashin bakin mutum nan yake kumburi to wannan kwayan cutar suka shiga suke sa wurin ya kumbure haka musamman a yara ma to ana iya yada ta eh, ana iya yada ta ya ko kuma wani lokaci daga su tari ko su a eh, tari ta ko ta iska haka na iya yaɗa shi. Wato in mutum in kamar wani yaro ya kamu da cutar in eh. wasu suna kusa in yi numfashi ko ya tari yana eh, iya yaɗa. Yana iya yaɗa su iya wannan gaskiya haka yake faruwa hajiya. To ciwon hangun yana da allurar rigakafi ne? Eh akwai allurar rigakafi kamar kin san kamar nan kasashen da suna samun sosai amma yanzu kowane yaro ana musu allurar rigakafi. ya kuma yanzu ba a samun su da yawa a nan kasashen aka yaro alluran shi to yakan kiyaye shi daga wannan ciwon to likita akwai magani in ta kama mutum eh in ya kama yaro don yawanci su zazzabi da da zafi inda bin ya kumbure akwai magunguna da ake iya ba yara suka kama to aka ba su yana in aka yi sa yana warkar da shi to misali kamar yanzu yaro a ce gida ne da yara da yawa yaro guda kamar ya kamu da ciwon hangun dinnan eh. wace shara zaka ba iyaye eh iyaye dai suna da su ya kamata su su dan kare wannan yaron daga sauran ko kuma in dai duk abubuwan su kada su rinka wasa da abubuwa kamar kayayyakin wasa da saura kada su rinka wasa da su tare to yara baya kama manya ne ciwo muna ta eh, yana kama manya yakan kama manya to shi wannan ya kama manya din to wannan ya kama su yakan yakan kama kamar namiji ne yakan sa kwalatan shi masu kumbure sosai to kuma eh, na mace ne to kan sa shi abin nan ovary mama na mahaifa din ne ya kumbure shi ma irin kazafi in ya sami in ya sami manya haka yake faruwa subhanallah to eh. amma su ma manya ana iya magani eh ana iya magani inda aka ka aka akwai magungunan da ake bayarwa wanda zai zai iya warkar da shi ya hajiya to Allah ya sauke amin To, Malam Muhammad ya sake wata tambayar likita. To. Ya ce me ke kawo jikin mutum waye zafi ba tare da ciwo ba. To yawanci aikin san abin da ke kawo jikin mutum zafi, zafin na aikin san yanayin zafin jikin ɗan adam bai canzawa da yawa. To in mutum yana wani abu ko wani abu ya sa zafin cikin jikin mutum ya karu sosai, sosai dole zafin nan shi ma ya fito domin kada zafin cikin jikin mutum ya karu da yawa. yake sa sai ka ka duk ya dumi to jikin yanda Allah halitta Allah ne yanda yake yake sa mutum ya rage zafin jikin sa yake ragewa to likita kamar yanzu idan ka taba mutum ka ji jikin yayi zafi ko kuma jikin yaro yayi zafi fiye da kima wannan ana iya cewa zafin cikin jikin ne ya fito koko na zazzabi ne to yawanci aikin san zazzabi da sauran kan sa zafin cikin jikin ne karu sai rinka fitowa to in dai zafin ko yaro ne ko eh, matashi ko wani mutum da zafin jikin sai karu a taba jikin ya zafi da yawa to akwai wani abu da ke faruwa ya kamata a in wannan kuma da zazzabi haɗu da zazzabi da sauransu to ya kamata a ya sauri a ji wani likita akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikin. Tana yiwuwa alama ce ta wata cuta ko? Eh, yawanci abin da ke kawo wannan shine waɗansu ƙwayoyin cutuka da ke jikin mutum suke kawo waɗannan sai jikin jikin ya rinka zafi. To kuma lokaci zafin yanda zafi ke zafin jikin mutum ke ƙara zafi haka wani lokaci yanda Allah ya jikin mutum ke wani lokaci kan kare shi daga waɗansu irin ƙwayoyuka haka shi ma. Wato a saboda haka duka zafin jiki dai ba ba matsala ba ce wasu ne matsala ko? Eh wasu ne matsala amma yawanci matsala akwai matsala an dai jikin mutum na zafi ko lokaci ya je a bincika to Allah ya sauke amin ina kuma fatan shi Muhammadu Al bakir yana kusa ya kuma ji wannan bayani da kai mana to likita shi kuma Salisu Boptika shi ma a can akwatin gidan waya 98 a can Guyo jihar Adamawa ya yi tambaya ne ce shi kuma me ke kawo ciwon tundurmi ne to abin da ke kawo ciwon tundurmi kamar a kasashen mu yawanci akwai irin kwayan cuta da ke yawanci sauro ke yaɗa shi da ake kira su to wannan yakan shiga cikin jijiyoyi inda wani ruwa ke bi ko jini ke bi to yakan toshe in ya toshe su yake kawo nan sai sa sai ga duk kafan mutum ko kuma abin sun sun sun girma haka To eh. likita irin wannan kumburewa na ciwon tundurmi din nan eh. akwai wanda yake tsananin da ba za a iya warkarwa ba ko an ba da magani sai dai kawai mutum ya zauna da kafan haka. To yawanci in dai abin mutum na da shi ya daɗe to ko da an ba da maganin shi kumburin na wani lokaci sai bai sauka da sauri haka. da haka shi yasa in dai mutum yana tsammani ko yana da shi haka to kuma wani lokaci in ma kumburin yayi wani lokaci a in yayi tsanani in ba an ba mutum ko da an warkar da mutum wani lokaci an gyara wurin sosai kafin ya dawo inda yake da To yana da wata alamomi ne? Eh yawanci shi wannan ciwon yawanci mutu ya same shi kasala yawanci kasala mutum zai rinka jin ciwon kai da sauransu yawanci mutum na samu waɗannan. za ka duk jikin mutum kasala ya same shi da yawa to wannan yana faruwa kuma da yadda shi wannan kumburin kafan yake to dai mutum yana ganin wannan to ya kamata ya saurin jiran likita. akwai allurar rigakafi ne? a ba wani allurar rigakafi yanzu amma akwai magungunan da ake iya sha wanda zai iya kare mutum a yanda mutum na tsammani za a yi wuraren da akwai irin wannan ciwon. wato kafin mutum ya je wurin ne ya je karɓi maganin ko? eh ko kuma yawanci tsafta kuma yana yana kare mutum hajiya kamar irin shi ruwan da muke sha da abu inda muke zama da sauransu hajiya. To Allah ya sauke. Amin. To lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu yi sallama sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Ladan. Ni mai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla a gaishe ku kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. A Najeriya wasu mahara da ake kyauta da zaton 'yan Boko Haram ne sun kai wa wani ƙauye hari a arewa maso gabashin ƙasar sa kashe akalla mutum 68. Shaidun gari da ido sun gaya wakilin murya Amurka cewa mayakan sa kan sun dira kan ƙauyen ne da ake kira Jaba a daren Talata. jiya alhamis manyan hukumomin tsaron amurka suka gargadi 'yan sanda da sauran jama'a cewa su sa ido kan yunkurin da kungiyar isis take yi na amfani da na'urorin zamani wajen daukan mutane su mata aikin ta'addanci hukumar ta wato da take binciken manyan laifuka ta amurka da ake kira fbi da kuma ma'aikatar tsaron gida ta amurka su ne suka bada wannan gargadi. sakataren harkokin wajen amurka john kerry wadda yake ganawa da shugabannin kasashe da suke yankin galfa saudiya jiya alhamis ya yi kokarin ya kwantar musu da hankali kan yarjejeniyar da ake kokarin kullawa kan shirin nukiliyar iran ƙungiyar fafutuka kan muradun falasɗinawa da aka fi sani da lakabin lo ta kira ga shugaban yankin falasɗina mahmud abbas ya tsaye da duk wani haɗin kai da yankin yake baiwa isra'ila ta fuskar tsaro a zaman ramuwar gayya kan riƙe kudaden harajin yankin da isra'ila ta yi majalisar gudanarwa ta plon ce ta ba da wannan shawarwari ko kuma shawara jiya alhamis bayan taron kwanaki biyu da ta gudanar majalisar ta ba da misali kan abin da ta kira gazawar isra'ila ta mutunta yarjejeniya da sassan biyu suka kulla haka kuma ta kira ga isra'ila ta aza nauyin haƙoƙin da suka waje ba a kanta na kula da falastinawa a matsayinta na mai kaka gida kamar yadda yake kunshi a dokokin ƙasa da ƙasa zuwa yanzu dai shugaba abbas bai ce ko zai yi aiki da waɗannan shawarwari ba To Malam Sabu a gaishe ka sai a shirin goge dusa kankara kafin a kama hanyar zuwa gida. To kuma da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwa ta'aziya ga Malam Ali Alhaji Manga Dombi da 'yan uwansa Hajiya Hassanatu da kuma Hajiya Husainatu. saboda rasuwar ɗan uwansu Alhaji Shu'aibu wanda Allah ya yi wa rasuwa da daren jiya sakamakon haɗarin mota. za a kuma yi sa yau da misalin karfe goma na safe a jimeta jihar adamawa allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sahaba imamu da ya hana taya ni gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri gaba da umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hansi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.